إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المقتدي ومن يضلل هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه زمتشي الفصل الثاني عشر الإيمان بالقضاء والقدر yanki ko kashe na goma sha biyu a wannan babi na aqida imani da yankewa ta Allah ta ta'ala da iwa abubuwa da kuma gaskatar da kiyasin abubuwa ɗin ma'ana tun kafin a halicci duniya Allah ya yanke duk abin da za a yi a wannan duniya yayin ke za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kaddararsa kuwa ta riga ta tsara a wadda ta wa wannan tsarin da kaddarar da ikon ya hada shuri guda daya ta riga ta tsara abin da za a yi din irin girman abin fa'idan abin faruwan abin karewan abin kuma a zamanin da abin zai zo wannan shi ma an riga an yanke shi shine kaddara kiyasta duk abin da za a yi an ajiye shi komai tafiya ike yadda aka tsara wasu malamai na kafawa kashe uku ilimin Allah ya kaya sun duk abin da za a yi sannan irada ita ce ta yanke duk irin abubuwan da girman da faɗin su da komai saboda haka nan kaddara ita ce take tamfizin abubuwa lokacin kudura za ta fitar da daga babu zuwa akwai lokacin da ya kare zai kwashe shi daga akwai ya koma babu ma'ana ya matar da shi in ka ɗauka daga rayuwanka tun tuni Allah ya riga ya yanke za ka rayu shekara kaza za ka ga garin da za ka rayu kila a haife ka wani garin ga inda za ka tafi duk irada ta riga ta shirya wannan kaddara ita ce take fitar da abun din lokacin ka za zaka fita daga garin kana so ba ka so dangin ka na kuka suna ina za ka kama kana kuka tafiya zan yi can inda za ka je din suna adawa da kai haka za ka shiga cikinsu wani na zagi wani na harama kai kuma kana makale kaddara kenan ta kai kauje amma nan malami ya tafi da abun yanke abin a ya dunkule ya haɗa irada da kudura a wurin guda ɗaya qada zartarwa an zartar za a aikata kaza kadar ya shirya yadda za a yi abin din lokaci kawai ake jira da umarnin muslimu wal na fihi bi qada'illahi wa qadarihi musulmi ya imani da yankewan Allah da kuma ƙiyastawan Allah ga dukkan abubuwa a nan ya ba da wata namba haka fassara alqada kamar yadda na fasara na ce yankewa hukumun lahi gaga hukuncin Allah ai hukunci yankewa ne subhanahu azalan juju da shai yankewa da Allah ta'ala ya tuntuni da samar da abu hau adalhi ko rafar da shi in Allah ya yanke abin ba zai samu ba sai kai ta fafutuka kai ta gobe kai ta wahala mara. ga abu kama kama za ka kama wallahi sai ya wuce to ta jin haushi ba wani abu dama ba a yanke naka ba ne azala saboda ka wannan shine yankewa za a yi to wannan shine qada musulmi ya yadda da ya samu nashi ne dama Allah ya kaddaro masa abinda ko ya rafa ya buga ya haɗa duk abinda zai ya mun ya sukubce bai ce lau da ana hauta ta hubaba min abuwa da shaidan sai ka ce yi ce masha'allah masha'allah fa alhaka Allah ya kaddara tun banda ba daga bada na ba da bauna ne ba da amma kadar su kalma alkadar in gadun lahi ta halashai a shi samarwar Allah abu ala kaifi yakin hasa a kan sifa ke babba da can aka shirya ta aka yi shekaru kudaran ba shi zai fitar da abin a yadda yake yana nan a tsare a lafi mahfuz sai ɗauko shi ya aiwatar da shi yadda yake fi wakatin khas a lokaci sai ga shekara dubu ɗaya nan duk nan ba ko ɗaya ko ga mu a wurin kuma Allah ya sau adadin shekara nawa kuma za mu daina zama a nan uku amma shi Allah ya sani in ma ba za a daina zama a wannan masallaci ba hana na tashin kiyama ta zo Allah ya sani an riga an gama yankewa has sai dai mu da muke zana cikin nan yaushe za a fitar da mu daga duniya yaushe za a raba mu da kaduna wannan kuma sani ya rage wa ala wa qad yutlaqu kullun minhuma ala al-akhar ana fassara kowannensu da kowanne sai dai in suka haɗu sai ka ware qaba'u akan yankewan da Allah ya yi da tsara kudura aiwatar da abun samar ɗauko abun daga babu tun da abun a takarda babu ne fitar da shi daga babu ya dawo duniyar akwai kama suka haɗu duk ɗaya ne kawai sai ka ɗauke shi ƙaba'u shi ne ƙadaru ƙadar shi ne ƙaba to duk musulmi na ƙwarar ya yi imani da haka don haka ba ga musulmi bai bakin ciki da yawa in ka gaya bakin ciki ya manta ƙaba ya manta ƙadar kana zuwa gida ka tabba gidanka ya yi kurmus sai ga yan uwanka da abokan ka sun tare ka suna kuka da hawaye ka ba kana cin su ba ne an kaddara dama ba zai wuce yau ba Allah ya rufa da ba dani a cike, ba kila da dadani a cike ma da zuna kun wannan kafa kenan haka Allah ya yanke kaddaran kuma yanzu ya wuku a da aiki kwana da kwanaki wata da watanni na gidan din amma yanzu da lokacin sai zai ya kone kila inda rabo in mai da irin an mai da an babu rabo kuma shi Allah ya ba mu na lahira da ka za ga hankalin ka kwance amma wani karshen ta yin yana da irin ciwon zuciya ma ya je ya duba ya ga ainihin gidansa kurmus ko ya tadda rumfarsa kurmus ya fara magana ya akai waye ya sa wutar abin bakin ciki ne ko yaya ne dukkan ita fa inda zai sa kansa ɗan bakin ciki ba su iya hana ma inda za yan baki yan soyayya ba su baka abin da Allah bai baka saboda haka nan to ko ina ka ne ita aikin ka kai tsaye za ta bani ya dangadan kenan hankalin ka kwanci ba ka da asara in ka samu alkhairi ka ce alhamdulillah a rubuta ma lada in ka samu matsala ka ce alhamdulillah ala kulli halin a sake jigga ma wani ladan har kan mumini ba fara a cikinta. sau da kanan in ka ga mutum bakin ciki ya dame shi har a ce kila zuciyar sama na bugawa to la Allah dai ya samu ɗan sakin titi hanya Allah mutum sake ta zai wahala ne wa ini da fa kuma sun yi imare da hikima ya zan ainihin kila katar da alaƙa bin misali abin da aka fi so katar da shagon ka ya kone kuma hikima ne haka kone wata zai zai da wuce in ka ya kone ƙonewar ta fi alheri gareka ka ba ka da rage faka ba sai ka dauka wajen wata hikima sai ta Allah ya koyi da haka na ga ƙarshen wannan hikima wa mashi'atihi da ganin damansa kayansa ne ya fa'alu ma yuri fa'alun lima yuridu dama sifarsa wa annahu musulmi ko musulma ta yarda sai dai a samu kubcewan abu لا يقع شيء في الوجود حتى أفعال العباد الاختيارية إلا بعد علم الله به وتقديره musulmi kuma ya yi imani la ya kaushe wani abu ba zai auku ba na kira a yakin korewa babban abu ko kankanin abu ba zai auku a wannan gidan na duniya ba filojodi hatta أفعال العباد الاختيارية har ayyukan bayi na zaɓi إلا illa ba'da ilmin lahi bihi sai da Allah ya san da shi misalin tasowanka daga duk inda ka taso daga kasuwa ko daga ofis ko daga gida ka nufo masallacin nan sai da Allah ya san za ka taho kuma shi ya shirya wanka. daga nan ka zaɓa sannan ka taso ka yunkura ka taho sannan ya taho da kai don in ba ya taho da kowa da ka iya zuwa ba saboda ka nan zaɓi ne na Allah ya zaɓo ka ka zo ka ji in sai ka taso nan take sai sa maka tafowa ka samu mulu sai taso da kai shi zai sama mulu sai ka taso in ka tashi za ka taho din akwai wanda ya taho yanzu ya kafa zuwa dan an bincika sai an same shi ya taho da zumma zai zo amma da Allah bai halitta masa zuwa ba sai ga ɗan abu kankani ke na ya tare ko banko ko tantube ko dai wani abu mai kama da haka ko ɗan fara ga ya Allah bai yarda ya ba don bai kawo shi ba kai kure za ka taho sai ya taho da kai saboda haka nan idan ka zo to akan irin wannan shi ake baka laba akai. kai kai ka zaɓa hatta aikin zaɓin wanda in ka zaɓa za a duba manufan zaɓi don Allah ko don ka ba kan haka ba a baka lada tun da kai ka zaɓa ka fa hudu da ya kawo ka saboda ka nan da ganin sai kuma da gida da ya baka a kai kai Allah mai rahama ne wai shi ke wanka ne wata kadiri saboda ka nan fasara da kanta da hatta af'alul ibadil ikhtiyariyati shine na bada misali taho wanka nan zaɓa kai don kanka ka taho illa ba'da ilmillah sai bayan da Allah ya san abin wata kadir ya kuma shirya abin sannan yanzu ya aiwatar da abin da lokaci ya yi wa annahu ta'ala kuma lalle Allah ubangiji adalan fi qada'ihi huwa qadarihi adalci yayi daidai wajen yankewarsa yayi daidai wajen tsara wanda ya tsara haka ya tsara waɗannan zuwa kaza haka ya tsara waɗancan zuwa kaza ta'ala an ya kuna fi shi ma la yuradu haka ya raba wasu su zo masallaci su zauna su dinga yin tunanin maganin yadda addinin Allah zai tafi haka ya kwashi wasu yanzu zuba su cikin kulan ƙarshen ta wasu na nan kila wajen mitin din kwallo ko wajen mitin din kaza ko sallar magana ba su yi ba shi kuma haka ya shiru da su wasu ba su da tunanin haka ma suna nan suna zaune suna hira abin su wannan duka kaddara ne na Allah hi isa in ka samu kanka a shirye kai ta godiya ga Allah don ya ce la in shakartum la azidannakum ko ka ƙara samun wata shiriya ninkin ba ninki akan wanda kake da ita don lokacin da ka ga ni'iman da kake ciki ka gode wa Allah da bi anwa'in shukuri ka yadda Allah ne ya hau da kai la haula laka wala quwwata sannan kai alhamdulillah a ran a bakinka ka ya gode wa Allah sannan ka ɗau ni'imar nan ka sarrafa ta yadda Allah yake neman ai da ita to tun daga nan duniya sai ka samu ƙarin ci gaba a addinin ka, ƙarin ci gaba a harkokin ka, sannan in ka ɗore a wahalci kana wahalan tabbatar da wannan gaba ɗaya kana zuwa lahira an baka hutu baka da sauran matsala ayyukan ka duk sun yi kiliya hutu ya zo ci ya rage wahala ta kare a nan duniya kar ka zauna kana fasa kan ka lokaci za ka ji daɗi a nan duniya ba jin daɗi a cikin ta ka shirya wa wahala daga wahala zuwa wahala daga wahala zuwa wahala har zuwa lahira kai dai alafa a cika da imani kai dai Allah ya kashe mu akan abin da muke Allah ka fare mana gwiwa Allah ka karfafa mana gwiwa mu dinga karawa don kullum ya waje mu dinga hangen gaba dan ba mu je ko ina ba muna kafa. hakimun ta'ala fi tafarrufihi mai hikima ne madaukaki wajen gudanarwansa ya tsara kaza ya zama kaza ya tsara kaza ya zama kaza wata dabirihi da tafiyarwansa gudanarwa da sarrafawa karbewa bayarwa ɗaukakawa saukewa ba da lafiya haɓakawa matsewa talautawa duk aiki ne a hannunsa saboda haka nan ba wanda ke da iko ya zauna ya tsara yadda za a yi sai shi kawai tun da komai na shi wa anna hikimatuhu tabi'atun li mashi'atihi kuma hikimansa mai bi ce ga ganin daman sa ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun abin da ya so ne ya kasance duk abin da ka ga ya auku na haka yake son ganin sa shirya wane da wane da wane da wane su zama ba haka ba wa ma lam yusa lam yakun da bai so ba bai fa kasancewa ko da an so ya kasance haka wala haula wala quwwata illa bihi ta'ala babu wani wayo babu wani karfi sai dai da karfin Allah tabaraka wa ta'ala to in haka ne kenan kaga ba maganan dogaro da kai sai dai dogaro da Allah Allah za a yi ta ya yi mana kaza shi za mu yi ta roƙo ya aikata mana kaza وذلك بأدلة النقلية والعقلية التالية wannan duka saboda hujjoji wa'inda aka ɗaɗɗauko daga alkur'ani da sunnan manzon Allah da kuma hujjoji na hankali wannan mutum zai yawo da hankalinsa waɗanda suke zuwa al'adillatin naqaliyya hujjoji na hankali Ikbaruhu ta'ala labartawan Allah tabaraka wa ta'ala an zalika sai ƙaule Allah da kansa ya bada labarin wannan yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadari lalle dukkan komai dukkan kowanne abu karami ko babba Allah yake mun halitta shi ne da tsari an halitta shi ne a tsare fita kawai yake yi wannan ya fita wancan ya fita wannan ya fita haka yake ta tafiya ta tan daban alqamar aya ta arba'in da tara wa qawluhu azza wa jal haka zancen Allah mai girma da ɗaukaka. da yake wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lumin an gama komai wa in min shay'in babu wani abu illa khaza'inuhu indana face taskan abun na wurin tushen abun tsarin abun na hannun wa ma nunazziluhu kuma ba mu saukar da abun hukuncin samu ko rashi talauci ko azurta ɗaukaka ko zabgewa arziki ko talaucewa duk dai koma menene abinda muke saukar da shi din nan ba mu wa ma na gudu ba mu saukar da shi illa da qadarin sai da gurgudo ma'alau sananne abinda in zamanin sa bai yi ba bare ba alhijr aya 21 wa fi qawlihi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha إن ذلك على الله يسير ما من مصيبة wani باو بلائي دزي أوكو duk abin da ake ce masa masiba wata wahala wani tsanani da zai faɗo fil ardu a cikin wannan duniyan wala fi an ko a cikin karan kawunanku ku illa fi kitabin face yana littafi min qabli annabara a tun kafin mu halitta abu a tsare abin lokacin sa ake jira sai dai a aiko da shi inna zalika yasirun ala Allah lalle wannan sassauƙa ne a wurin Allah alhadid aya ta ashirin da biyu wa fi qawlihi ma asaba min musibatin babu wani abun da zai samu na wani bala'i na wani tsanani ko na wani wahala illa da iznillah face da izinin Allah tabaraka wa ta'ala haka yi sun ganin wahala التغابن آية wa آية وقوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه dukkan kowanne mutum mun lizinta masa aikinsa dan wuta ko dan aljanna na nan a cikin wuyarsa al-isra aya ta sha uku wa qawlihi qul lan illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun kace muku ya jakadan Allah lan yusibana ba abin da zai iya samun mu ya taɓa mu illa ma kataba Allah lana sai abinda Allah ya rubuta mana kuwa maulana don shi ne mu shi ke tsaya mana wa alallahi falyatawakkalin mu'minin ga Allah ne kaɗai muminai ke dogaro at-tauba wa fi qawlihi azza wa jal wa indahu mafatihul ghaibi mabuɗan gaibi na wurin Allah mafarin abin da za a san gaibi na wurin Allah ina ga gaibin kansa la ya'lamuha ba wanda isan farkonsa illa huwa sai Allah wa ya'lamu ma fil barri yana sane da abin da ke kan tudun duniya walbahari da abin da ke cikin teku na samansa da ƙasa wa ma tasqutu min waraqatin wa ma babu wani ganye da zai faɗi yau ka dubi gindin gawo ko ka dubi durbi birane kai ga sunan barkatai ko dirjejiya ko wane ne ba wata ganye ballen ganye da zai ja ya girgiza ya faɗo ƙasa mai gonar kansa wanda ya shuka gawan ko mangwaron bai sun yana da ganyen ke faɗuwa ba amma duk duniyar mu in ma akwai gawuna a sama to babu wani ganye talle ɗaya tag da zai faɗo ƙasa illa ya alamu ha. ba sai yana san da yayin da ganyen zai faru to kai yanzu wannan za ka yi faƙa a wuri ka ɓata abin da za ka ɓata Allah bai jan ka ba da munafiki ya san wannan da bai yi munafiki don ya san ƙarfin abin da zai koya masa mai mugunta zai shirya kaza da kaza gaskiya da ba yi mugunta ba inda imani da Allah ya ratsa shi wala habbatin ba wani kwaya fi dulumatul ardi a cikin dukkan ƙasa kwaya ta dutse ko kwaya ta tsutsa ko kwaya ta ƙwaya wala raƙabin ba wani ɗanye wala ya bikin ko busashe illa fi kitabin mubinin face ina littafi a tsare yau ko da bishiya kawo kan bishiya ka kalli duniyan nan ga tsuntsaye ga yan adam ga itatuwa ga ciyawa ga kwayin da ke ciki ga na ƙarƙashin ƙasa ga na saman ƙasa a ce ka ƙididdige na gona ɗaya kaɗai an haɗa ka da aiki kuskure dai dole sai ka kuskure in ka ga wata farar ba ka ga wata farar ba to amma a wurin Allah komai na ƙididdige na lissafi ba ma maganar kididdiga an an halitta shi ƙididdiga ba kafin a halitta shi sai da Allah ya tsara za a yi fara kaza kiyashi guda kaza ainihin kaza guda kaza kuma ga shekarar da za a yi kowanne kiyashi ga ranar mutuwar kowanne kiyashi al'an'am aya ta da tara wa qawlihi wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul ba za ku so ba dan kanku ku zaba illa an yasha Allah sai Allah ya so ya zaba maku kaga ya kuma maganar da muka yi baiwa ka taso da kanta daga gida ka taho sai Allah ya ga dama sannan in kafo din ka tashi tahowa sai Allah ya kawo ka in bai kawo ka wannan za ka kare a hanya abu kankani ce ita rabbul alamin mahalicin ayata 29 wa qawlihi innal ladina sabaqat lahum minna husna ulaika anha mub'adun lalle da sabaqatil husna lahum ta tabbata gare su daga wurin mu muka tabbatar musu da aljanna ulaika mub'aduna anha ana da su saboda kanan ba za su shiga wuta ba an riga an tabbatar musu da aljanna don haka aikin aljanna kawai za su dinga yi wannan ma yana nuna mana cewa mutumin da Allah ya karbi aikinsa to yakan rage mugunta lalace kan rabu gare shi gulma kan rabu a gare shi sabo kan rabu a wurinsa tsoron Allah sa kan ƙara yawa don sakamakon kyakkyawa kyakkyawa irinsa. in da ke kawo mutum ya karbu to ba ba zai fara rayu shi da kansa zai gano ba shakka yanzu shi akwai bambanci tsakaninsa da da to da alama aikinsa ya fara karbuwa amma mutum ne aiki ya ji ya koma banna ya dage ya ciro ya ji ya koma to har yanzu dai na tambal tambal ya dage har ya ga Allah ya fara karban aikinsa al'ambiya aya ɗari da ɗaya وفي قوله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله me yasa yayin da ka shiga gonanka ba ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah abinda Allah ya fi ba ƙarfi na ya bani ba sai da Allah ba da ƙarfi na na samu ba na samu ne da ƙarfin Allah da ka yi haka da masifa bai shige ka ba a wanda ƙarƙashin tafsirin wannan aya ne mana ke cewa duk mutumin da ya samu ni'ima yake ma sha Allah la quwwata illa billah Allah ba zai nuna masa ɓacin rai a cikin ta ba saboda haka nan zai ga al'amarin ba gida ka gina ka shiga cikin ma sha Allah la quwwata illa billah ainihin rumfa ka samu ka buɗe ma sha Allah la quwwata illa billah me ka famu ba sa Allahu la quwwata illa billah aure kai ma sa Allahu la quwwata illa billah wannan fadin na wangarwa da mutum ne ma ka ce in kai sabon gida za ka yi dawa a yi karatun qur'ani kila ka yi sabon rumfa za ka gayyato a zo ainihin a taro ka gayyato bishop bishop su zo su ma da yayi don sun yi kama da kadan daga naka koyo wannan a cikin kayan farko kayi kaza sai an zo an taru an yi kaza an yi kaza taqalidul amani mutane ne su tsaya su koyi addinin su suka ƙi koyon addinin su sai ya zan makotan su na karantar da addinin sai aka wajen suna ɗaukar addinin makotan su suna sawa a nasu domin sun ga abin ya zurge su kuma abin bakin ciki da albarkin ne ba su iya haƙuri su gyara wannan abu ana neman ka sai ka ce daga wannan shi ke nan ba zan koma ba sai wani ya zo shi ma wani zuwa za ka kana sai wani ba za ta ƙara zuwa ba shi ma wani ka ke zuwa haka nan za a yi ta zama ba za a gyara ba a ƙarshe idan ka je ɗaya to sai shaidan ya fara nuna ma ga mas'ala ta dama ya halatta ga mas'ala ta dama ya halatta don duk wanda ya aikata aikin sabo yana fani ba daidai ne ba ina da wahala ya tuba don ƙarshen ta zuciyarsa za ta daskare sai dai ya ta ƙoƙarin nema masa hujja zai ta nema abin hujja a farko yana da abin laifi ne ta zai daga zai daga laifin ne eh mala bakar da abubakar ina nan cikin rabu lalhan sarfin kafi wa fi wa ma kunna li nahtadiya lawla an hada Allah ba mu kasance ba mu masu shiriya da kanmu ba don Allah ta'ala ya shiryatar da mu ba to alhamdulillah al-a'raf wa'annan duka hujjoji ne na aya bayan aya na nuna ainihin Allah ya riga ya yanke komai kuma ya shirya shi kawai aukuwa ike ɗaya bayan ɗaya na biyu daga cikin hujjojin ƙaza'u da qadar ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wa sallama an zalika da qawlihi labartawan jakadan Allah sallallahu alaihi wa daga wannan ƙaba da ƙadar a faɗinsa inna ahadakum yujma'u khalquhu lalle ɗayanku akan tara ƙiran fi batsani ummihi a cikin mahaifiyarsa arba'ina yawman nutfa zai zauna kwana arba'in zuru ina maniyansa kawai da canza ba ثم يكون علقة daga nan ya jura ya kasance jini ka kaura daskari misla zalika kamar kwana arba'in din nan sun ma ya kula murza daga nan sai ya juya ya juya ya kasance tsoka misla zalika kamar arba'in din nan sun ma yursalu ilaihi malak daga nan a turo mala'ika a gare shi bayan an fitar da kansa da ainihin uwar jiki da kafafuwa da hannaye an huda kunne an sa komai fayan fuku fihi ruha fayan fuku ruha fihi ya hula lai rayuwa a cikinsa wani umaru bi arba'i kalimatin akan sa mala'ikan nan da rubuta masa kalmomi guda hudu kama ce mas'aloli guda hudu Dikata da rizkihi a rubuta masa arzikinsa ma'ana abin da zai yi amfani da shi banda abin da zai tara wannan mutum na iya ta tara ba kayan shi ba wannan kalikitan shi wannan ba na shi ne ba abin da zai iya amfani da shi abin da zai ci zai sa zai kyautar wanda zai zama na shi tun za a tsara masa wanda zai tara wa jama'a shi kuma daban da zai tara wa magada wa ajali wannan arzikinsa bai mutuwa sai ya haɗa shi sai ya gama fitar da shi daga duniya ita za ka gani cewa mala'ikan mutuwa ma mala'ika ne kawo masa abinci sai sai na fakara da abincin ka kakkaf ya kare ruwan shan ka ya kare saboda haka nan abin da za ka sha ya kare ma numfashin ka ma sala kala saboda haka nan sai mun haɗu amma a sani na da kai bawan Allah ne ina tare da kai tun kana na ga rayuwanka na ga rayuwanka don haka zan ma shaida ni ga tafiya ta kenan wancan ma yau mutum ban kwana to fa irin wannan ba ka ji mara lafiya na cewa kan ba ku kai ne asibiti ku bani ku kyale ni kawai ina ganin da in tashi in yana asibitin ma abin da ku shi ne gida kawai gashi ana ganin kalau da shi amma ina wa ajalahu za a rubuta masa ajalinsa ranar da zai fita wannan duniya kuma sai ya kai shi wa amalihi da ayyukansa duk za a rubuta abin da zai aikata wa shaqiyyun aw sa'idun wannan shine na hudu dan wuta ko dan aljanna in ya tsaya ya yi abin da ya yi ya zama dan wuta in ya yi abin da ya yi cancanta ya zama dan aljanna haka don an ba shi wannan jarabawan zai ci ko zai faɗi dama da mutum zama kan shi da makaranta to ko ka ka zo duniya duniya makaranta to dole ko dai ka ki jarraba ko ka faɗi fa wallazi la ilaha ghairu annabi ke na rantse da wanda babu abun bautawan gaskiya sai shi إن أحدكم ليعمل بعمل بأهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها lallai ɗayanku kan dinga aikata aiki irin aikin 'yan aljanna har sai ya zan tsakaninsa da shiga aljanna bai fi zira'i ɗaya ba mubalaga kamu ɗaya tak fa yasbiqu alaihi littafi ya riga ya gare su fa ya amalu bi amali ahalin nari sai ya aikata aiki irin na ɗan wuta fa ya da nan ko ya faɗakar mana da wani abu babu kamar mutum ya lizinci istiqama ba bala'i a yau ka fara ka bari ka fara ka bari kuma wannan abu ba a ma ɗauke shi kan zama hatsari ba illa akan zargi mutum ne kawai wane bai da istiqama hatsarin mutum ya samu zai mutuwa kamata yi duk abin da ka ɗauka in dai na kirki ne to ka mutu a kansa manzon Allah na fila ya rama har ya mutu bai daina na fila a lokacin sallar la'asar a zahar ne da mata na fila ba sai la'asar ta bayan da ya la'asar ya shiga gida sai na fila aka ce a na fila a wannan lokaci ce a a ka koyi ni ma mantuwa na yi na yi baƙi suka shagalantar da ni da wannan nafila a yanzu na tuna na mai da ita saboda gudun in wani duk abin da bai shi kenan wacce nafila ya ta sake haifar da wata nafila sai zan kuma kullum zai ta wannan bayan da aka bin don shi to in yi aika zai dawo a kansa wacce nafilin ta azar tana nan kuma wannan ta bayan da aka kuma ci gaba da yin ta har in mutu amma asalinta daga ran ko sai ta buge kada wannan lokacin ya zo kuma ya nafila a jiya kuma yau zan bai nafila ba saboda haka zan ba nafila nake magana ba misali ne akan mutum ya fara ya dore don babu wa'anda kusan a irin sani na wa'anda Allah jarabce su da su fara su bari su fara su bari iri mutanen Kaduna duk abin da ya taso kaga sun taho rigi rigi rigi rigi rigi kamar gaske amma in an tafi an tafi an tafi kwatsamsa ga wannan ya rabe kamar zai wuce tsari ba zai biyo ku ba in ya zan fitsari sai wuce wancan ya rabe kamar zai wuce ba wancan ya rabe wannan ya tsaya wani da kama da ke gaskiya na gaji ko dai a tsaya a huta ko kuma ni in fita in Allah na ku da amma ido ku sai dai ka fita amma mu ba hutawa tafiya tafiya za mu yi in dan muka bari ba mu cutar da Allah ba saboda haka nama mu na mu tafi in Allah baka lafiya kana da rabo ka je ni in ko baka da rabo shi kina Allah ya fitar da kai ba ba ba ke tafiya da kai ma masifa ce Allah ya raba mu da kai tun daga nan ko kuma baka da rabo ne in biyu in ma Allah ya fitar da mu daga sharrinka ko kuma dama baka da rabo baka cancanta a tafi tare da kai ba don haka nan sai a kyale ka haka wa inna ahadakum don haka nan istiqama istiqama adadinci istiqama ita ce addinin ma gaba ke daya don mutum ba wani abu ne shi ba sai abin da ya mutu a kansa ko mai ka aikata ka aikata sai inda ka mutu akai wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar kuma ɗayan ku kan yi ta aikata aiki irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira sai ya zama tsakanin sa da ainihin wutan nan kamu ɗaya ne tak ya rage ko kuma zira'i ɗaya balaga ya ma kusa shiga wutan fas duk kitab littafi ya riga ya gare shi fa ya amalu bi amali ahalin jannati sai ya aiki irin na yan aljanna fa ya dakhulu ha shi ta nan ko akwai wani abu to akwai kwadaitar da masu aikata aikin sabo la ta ana rahmatillahi komai na iya aukuwa da yanayi ne mutum shi ya san kansa ya iya juyewa ko da yana yi da kila ba don Allah ba ko don yin amfani da wani abu to ya dawo ya manta da wannan ya koma ya ci gaba da yin ayyukansa tsakani da Allah ya dawo ya tuba don duk wanda ya tuba kamar wanda bai taɓa laifi ne ba wanda ya tuba daga Allah kamar wanda duk wanda ke tuba kamar bai da laifi saboda haka nan ai a tobarwa Allah a koma wajen Allah tabaraka taala Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne yana murna da wanda ya tuba sama da yadda wanda kayansa da ke samu kayansa fi qawlihi alayhi السلام li abdullah ibn abbas haka زنتين manzon allah da Abdullahi dan Abbas ita ya gulamu inni u'allimuka kalimati wannan ke nuna mana har yara ƙanana ana karantar da su qada ana karantar da su da qadar don in wannan ya shige su kusan sun fi manya rikewa saboda kwakwalwar su mun take kamar da mai risala yake cewa mafificin abinda masu kula da kira suka lura da shi shine cusa alkhairi aqida zuwa ga 'ya'yan mu'minai da aƙida ta zauna musu to fa ba su ganin wani mutum da kima sai mai bin Allah kada shi ke da kima saboda haka nan yaro ne gulam abdullahi dan abbas ne ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai ishe yaro dan ƙarami ne inni wa allimuka kalimatin zan karantar da kai wasu kalmomi zan su imfane ka duniya ka da lahiraka a yahfazka ka tsare Allah sai ya tsare ka kaga ba ruwanka da boka ba ruwanka da neman taimako ba ruwanka da neman jama'a duk jama'a su bar aikinka Allah zai kare ka Allah na iya kallafo wanda zai zo hidima ko yi maka hidima ko baya su don ne idan ka ji tsoron Allah komai zai ji tsoron ka in ko ka ji tsoron ka ki jin tsoron Allah billahi abin sai ka ji tsoron komai sai kawai gari kana tsoron kyankyasan ɗakin ka gizo gizon da ke ɗakin ka sai ka dinga gani wannan gizo gizo zai shiga min ruwa in ya shiga ruwa me zai same ni za a samu ka ba ƙarya ka ɗauke ni ka share ƙarfin da kai ta tunani kila ya yi ka ya faɗa cikin yanda ka ba za a zubda ruwan duka ba za a da ƙanƙana bautan gizo gizo kana tsoron gizo gizo saboda da kujin tsoron Allah wanda duk in ji tsoron Allah ko to wallahi komai na sai ka ga ina jin tsoron shi sai dai tsoron Allah ne aiki kiyaye Allah ma'ana abin da yake a yi abin da ya hana a bari kada a sanya masa abokin tarayya ihfazillah tajidhu tijahaka ka tsare Allah za ka same shi nan gaban ka inda ka sa kai fa aina ma tuwallu fa wajhullah duk inda ka tafi inda kana tsare da Allah can wurin za ka same shi duk inda ka je Allah na nan zai kuma fitar da kai in ka shiga wahala zai tsallakar da kai zai taimake ka ɗai kana da bukata kafin ma ka roƙe shi ya baka saboda in ka tsare Allah ka huta da komai idan sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo roƙe Allah kada ka wurin Allah in za ka kai kukan ka kai kuka wajen Allah إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم إن كي adam كورين بن آدم لله الأدم كي كوكا من رحمة أو لمن دبيد رحمة Allah ka kai ƙara ba ka da ka ba shi kuma wannan wanda ka je ka gayawa da Allah za a arzikin ka hannunsa yake da ka da duk inda kai da wannan saboda ka nan kai ko kanka wajen Allah in baka samu ba ka yi haƙuri ka zauna nan har sai Allah biya ma bukata kai ta buga da za ka yi kana gaya wa Allah wannan za ka haɗa da muƙon da aiki na san masu son kai son rai sai ce to shikenan ba zai zauna ya ta roƙon Allah haka ba tare da ittihadul asbab ba dole ka bi ittihadul asbab ka fita ka nema ka nema ka nema abinda kake so ka samu in dai na halal sannan kana gaya wa Allah taimake ni akan abin da nake neman nan to in ka haka Allah zai baka wa idza anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi Allah ya taimake ka don shi kaɗai ke taimako wa man nasaru illa min indillah Allah kaɗai ke kawo agaji kaga inda musulman duniya za su tsare wannan gabaki ɗaya da komai ma ya ƙare kuma da rayuwarka ka hutawa kanka daga dukkan wani kala wani tashin hankali wani tsoro wani firgici biyar fita gare ka sai dai mutane su dinga ya maka kuka suna ji kana cikin hatsari suna kai ku hankalin ta kwance domin kana cikin garkuwa wa'alam allan ummata lawista ma'as a la anyan fauka bishiyoyin lamnyan fauka illa bishiyoyin faɗa ka taɓa hulafu naka. kasanin sani na hakika ilmin ya ke annal umma da baɗiyan al umman duniya lausta ma'as a la anyan da za ku faru kan su umfane ka su tsorata bishiyoyin da wani abu su mallaka maka shi. lam yanfa'uka ba su zan masu iya imfananka ba illa da shay'in qad katabahu Allahu laka sai da abin da Allah da ma ya rubuta maka ne su din nan ba wata iya za su kasance ba illa ɗan aiki saboda haka nan Allah shi ya baka abin don kada ka ga abu ya auka da rika ka ruɗin kama yadda su kamar su ne dukkan sai Allah ne Allah ya turo su da Allah bai sarrafo su ba ba su yin abu wa in istama'u ala an Ruka bi shay da za a yi ma taron dangi don a cutar da kai da wani abu billahi al-azim lam yadurruka ba su iya cutar da kai kawai a kaɗa a raya a ɓata a muzanta kai ko taraka aka shirya sai dai a bayan kawo ke shiro daya saboda haka nan ba su iya cutan ka komai wannan ka tafi da jarantin haka ba sai an yi gadin ka ba ba sai an ma ka ba ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abinda Allah ya riga ya kaddaro maka saboda haka nan babu matsala kuwa rufi a fil aqala tumen tumi an daga alƙalamin da ya rubuta don nan da lokacin da farkon halitta alƙalami aka sashi aka halitta alƙalami aka halitta allo shi allo ya rubuta ma kana wa ma ya kono can alƙalami shi da hannunsa yake rubutawa akwai hannun da mala'iku wanda suke rubutawa daban akwai kuma shi ainihin abin da mala'iku na nan duniya suke rubuta daban wa inda hukumul kitab shi ne wanda la da ladayyal kawai wa jaffat as-suhuf ainihin takardun da aka rubuta ko allunan da aka zana rubutun masu shiga sun bushe kar yi tsaman za a goge ga tsammanin gogewa saboda haka na wannan hadisi hadisin qada'u da kaza saboda ka duk abin da ya auka wa mutum sai ce masha Allah kana wa ma lam yasha bai ke lau wa fi qawli inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalama farkon abin da Allah ta'ala ya halitta alƙalami ne faƙala lahu Allah ya cewa alƙalami uktu shi alƙalamin ba mai sarrafa shi ba mala'ika da ke sarrafa shi shi alƙalamin Allah da kansa yake aiki inda yake aiki ba ba. shiga faƙala rabbi wa ma za a ya ubangiji me za a rubuta قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة كربو تقياس دكا قومي هرزو على نتاشن القيامة ka ɗauki ƙila kanta ka fara ƙiyasi wa kanki naurinki da kaurinki da shekarunki da numfashinki musa alaihi salam kai ne musa tsara istafaka Allah bi kalamihi Allah ya zaɓe ka da ya zancensa kafin ka babu wanda Allah ya zance da shi sai kai wannan ya nuna mana Allah na zance wa khatta laka taurata bi yadihi Allah ya rubuta maka taurata da hannunsa تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما تلومني ذاك دينك كاذر جيني بعد حجت النوم على أمر قدره الله علي أكان الأمر عند الله يسير شكله قبل أن يخلقني كافين على التين بأربعين آما بسكرة أربعين فحج آدم موسى آدم يخج أنت موسى يقول أنا صحيح سبب المؤمن قدر في الله يقدر آدم تلك هم أهل التاشي أكذانا ذا أهل التاشي ذا أفاشي شجاء الجنة شيء تقول إيش وأنا إيش saboda haka nan kuma ya ce fito duniya saboda wani hikima وفي قوله عليه السلام في تعريف الإيمان هكا زنجم من الله وجن بيان إيماني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان شيء كجسكة الله تعالى ka gaskata mala'ikun Allah Allah na da mala'iku wa'inda sanin su a dunkule kafan su a dunkule wa'inda sanin ɓangarorin su ya waje ba ka san su ɓangare ɓangare don bai halatta a ce ka tsaya ka yi mani da mala'iku kawai ba akwai wa'inda za ka san su dunkule wannan daban Allah na da mala'iku wajibi ne ka san waɗanda Allah ya ware su kuma ɓangare ɓangaren su irin mala'ikun wahayi shugaban su jibril irin ɓangaren mutuwa shugaban su azra'il irin su ɓangaren aljanna shugaban su ridwan irin su ɓangaren wuta shugaban su maliku waɗanda dai ya wajaba a san su fillafi nau'i nau'i sannan akwai guda guda yana su jibrilu kaza kaza akwai nau'i nau'i hafa ba ba san su ba irin su hamalatul arsh ba san su ba akwai hafina haulal arsh ba san su ba su wa'annan yawo ba ka san su a dunkulen su a dunkulen su wa kutubihi haka littafan littafansa kai imani da su bayan ka san su littafan waɗanda aka sani akwai wanda kuma za ka iya sanin su a dunkule dunkulen littafai za ka dunkule littafan da aka saukar daga sama guda gudansu kuma daga alkur'ani turata injil zabur sofa ibrahim da sauransu wa rusuluhu kadhalika jakadun allah ba akwai jakadun allah da iya jaba ka san a guda guda akwai kuma waɗanda sanin su dunkule ne haka za ka san su a dunkule irin guda ashirin da biyar ɗin nan dole ne ga musulmi da musulma su haddace suna sunayen don Allah ya saukar da su a cikin alkur'ani tun da an tursasa yara ma kai har manya suna haddace shi wa gabanin lokal gama a jiha yan firamare kila ana da lokal gamban wajen 20 akwai jihar da kila sun kai 40 amma duk ɗan firamare sun haddace shi gabanin lokal gamban din nan wanda kusan duk bayan shekara hudu sai an canza gwamnonin kasan gaba daya wajen talatin da wani abu a tallafa mutum ya haddace amma ga annabawa da biyar bai san su ba kila in an matsa ya san sunan annabi muhammad aiko gaskiya in an je lahira za a ji kunya eh za Allah ke cewa ne mana da khalta wan nara faqad akhazanta dan ka ya kunya ka ya cincinci ne a sashi auta sunan jakadun da aka aiko muku kawai ka kasa tsayawa ka gane kuma ka tsaya shiru kai ka wuce ka je gidan wani ka koya allah kana jiran wani ne zai zo gidanka ya ce assalamu alaikum na zo sunan annabawan nan na da mahimmanci na zo koya maka su shi ma ba hakkin hakkinsa bane ya maka haka dole kai zaka kai kanka inda zaka koya za je a malama malaman ku su koya maka wannan kuma ka rike dole da mai neman duniya saboda noman tur saboda ainihin manja ya tsaya ya haddace sunan gwamnati ashirin talatin da wani abu ya rike sunan ministoci ya rike sunan kwamishinoni kila don intabi wani amfani da yin tabi don da intabi wani ba su da amfani a wurin aiki ba za su yi amfani da su ba ba abin da za su amfani ka wurin aiki la intabi a gano kai dan najeriya ne ko ba dan najeriya ba nau'i ne na mugunta sarakuna na gargajiya da iya kai kafin sunan shi ɗan ku ba haka ba illa ne a intabi yana ya kawo da kai akan haka a tambayi ka sunan da kake angon ku ba ka san da ba ke to ka fadi kai ba da angon ne ba da gangan to amma a ce kai jakadun da Allah ya aiko kuma ma bai faɗo ta wajen dubu ɗari uku da dubu ɗari da ashirin da kuɗi ba a kallafa ma kasan su duka ba sai aka sako na ƙur'ani kaɗai ashirin da biyar ai kuɗin ba ka san sunayen wa'annan ba ɗan da ke san suna gaskiya an taɗe ku an yi kunya duniya da lahira mana ya nuna lahira duniya ta fi lahira a wurin ku wal yawmil akhir da imani da ranar ƙarshe wai misali ka ce na imani da ranar ƙarshe gaskiya ba ba tun da kuma ayyuka ranar ƙarshe za ka ɗauki lahira daga ran mutuwa surar yadda za a mutu da rana na farko ka da Allah saduwan ka da barba da irin abin da za ka yi muƙabala da shi a cikin kabarin nan inda zai yi kyau ko zai yi muni. da irin zaman da za ka yi a kabarin kafin tashin alkiyama da irin yadda za a tashi daga cikin kabarin nan surar tashin surar ma rayuwar kafin tashin yaya za a yi don ka san haka sannan da tashi daga cikin kabarin din sannan da yunkuri a yi wani dogon tafiya inda za a je taron da za a sannan da zaman jiran shari'a da za a yi yadda ka san ka shiga kurkuku sai ranar da aka kawo ka an je aje ka ne kawai haka Allah zai ajiye mutane a nan sai illa ma sha Allah da yadda za a yi a zo ma a yadda za a bincika mutane a kai dan aljanna aljanna wanda za shi wuta je wuta wanda zai cancanci ladabi gaban ya cancanci ladabi da irin yadda abin da zai taso bayan nan na auna ayyuka da bayan auna ayyuka fitar da kashi kushur result sai sake fitowa daban a fitar da shi ka ga lalle ga inda za ka bayan na a tsunguma wajen au in an gama au sannan a bada izinin yan aljanna su tafi aljanna yan wuta kuma su tsaya nan sai an zo an ragada su sannan bayan nan a tafi wajen hayewa wuta masu halaka su halaka masu tsallakewa su tsallake masu jikata su jikata a sake hayewa da lokacin kai akwai aiki na gaban mana akwai aiki a gaban maza shi yasa maza Allah ke cewa billahi al'azim da kun san abin da na sani da dariyar ku ta zama kaɗan da ku kanku ya zama da yawa kai ne mugunta da ba kai mugunta ba munafiki da kan zangon munafiki da ya zantun da tsoro kan sa mutum yi faka to da mutum ya kasance abin da zai aikata zai aikata ne gaba gaɗi wannan ranar tashin alkiyama kenan ana ban yi bayanin ta ba sai dai ya koma littattafan da aka yi tafsilin abin din nan bai wuce wani abu ba illa ishara wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi shine mawdu'in kai imani da qiyasi qiyastawa wanda yake mai kyau ne wanda aka kaddara alkhairi a cikinsa wa sharrihi da mai sharrinsa wanda aka halitta masa sharri aka sanya masa wahala don da kowanne Allah ta'ala ya halitta su kuma don wata fa'ida yasa ya halitta shi haka wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama aka azancan manzon Allah ce eh, imanu ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu sai ta aiki kowa Allah ya sauƙaƙe masa ga abin da ya halitta shi saboda shi za ka ga wani ina jin daɗin bautan Allah yana jin daɗin bauta har in an fara bautan Allah tana zuwa ƙarshe sai ya fara ƙwallon ƙarewan bautan ɗin don inda so samu ne ya ci gaba da ɗorewa wani kuna murna a gama bautan ya tafi shahuliya kullum yassarun lima khuliqa lahu wani na murna ya bar sallah ya tafi karatun alkur'ani ya bar sallah ya tafi karantarwa ya gama sallah ya tafi kaza wani murna yake gama sallah ya koma kalle kalle ya gama sallah ya koma dara ya gama sallah majalisa suna kira su kullum ko saboda haka nan mene kullum muyassaru kowa an sauƙaƙe masa wani bai ganin wahalan zuwa tafiya gidan hira wani ku bai ganin wahalan zuwa masallaci wani bai ganin wahalan shiga sinima wani ku bai ganin wahalan zuwa masallaci kowa an sauƙaƙe masa ga abin da aka halitta shi saboda shi wani za a kwana karatun ƙurani wani karatun ƙurani bai gajiya in za a tashi shi a dan ƙara kaɗan wani ku dama ina jira ina tsaya da baka shi ya isa ka tsaya sai gobe dama ka ce dole ce ta kawo shi kamar tursa so shi aka yi kamar in bai zo ba za a goranta masa ba ka zo masallaci ba so da kan nan bara ya zo dole amma fa a tashi da wuri wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam haka a fadin manzon Allah inna nazara la yaruddu qada'an alwashi bai mayar da hukuncin Allah misali ainihin wanda zai alwashi in na warke zan ba da kaza ainihin kazabinka da zaka bayar bai warkar da kai in Allah ya kaddaro za ka warke warkewa za ka yi in ya kaddaro za ka warke za ka warkewa wa. قوله لعبد الله بن قيس رضي الله عنه يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة ko in sanar da kai wata kalma wannan kalma tana daga cikin arziki na aljanna tafka ce daga cikin taskar aljanna Na haula wala quwwata illa billah ba wayo na babu wayo babu ƙarfi sai da Allah ba abin da dubara ka za ta baka ba abin baka sai dai Allah ta'ala ya baka وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال ما شاء الله وشئت هكا فإن منظر الله ده متمن ده إيكي مسا أبن ده الله يسو كفو يتي قل ما شاء الله وحده ka ce abin da Allah ya so shi kaɗai to ina sune hadisai dalilai na biyu wanda suka nuna mana akan qada da qadar kenan babu shakka Allah ya riga ya yanke komai yana gudanar da komai sai dai a roƙi Allah dalili na uku akan qada da qadar imanu mi'atil malayini min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam من علماء وحكماء وصالحين وغيرهم بقضاء الله تعالى وقدره إيمان ɗaruruwan miliyoyi miliyan min ummati Muhammad daga al'umman annabi Muhammad wa'annan al'umman annabi Muhammad bangare bangare daga ulama'a da bangaren hukama a masu azanci وصالحين ده بانجل صالحي وغيرهم ده وصوف بقضاء الله تعالى ده ينكي وان الله تعالى وقدره ده كيف وحكمته ومشيئته ده حكمة ده كان داما وأن كل شيء سبق به علمه دكان كومين سنة الله يرجع إيش يرجع فالكومين وجرى به قدره قدر فتاة دانا دوانا أبن إتتشيش وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد لا يكون شيء في ملكه ولي أبو بكر أن ترى ملكه إلا ما يريد سي أبو يكسو وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن abun da ya so ne ya kasance abun da bai so bai kasance zai kasance ba san abun da bai kasance ba saboda haka nan kun ga nan mutum ba zai ji haushin wani ba ba zai bakin cike da wani ba wa annal qalama jara bi maqadir kulli shay'in ila ya ila qiyam sa'a qalami ya zana dukkan komai gurgo kiyasosin dukkan komai zuwa ranar tashin alkiyama wa'ina su ne hujjoji guda hudu qata'iyyai masu tabbatar da qada'u da qadar don haka wanda ya karyata qada da qadar ya kafirta al'adillatu al-aqaliyya hujjoji na hankali na da inna al-aqala la yuhilu shay'an min sha'an al-qada'i wal qadar hankali dai bai karyatar da wani abu na lamarin qada da qadar ramanin Allah ya riga ya yanke kuma ya riga ya ya shirya wal mashi'a da ganin dama Allah wal hikima da hikima ta komai wal irada da tsarawansa wata dabiri da tafiyarwansa balil aqalu yujibu kulla hada kulla zalika hankali ma dai na wajabtar da dukkan wannan wa yuhattimuhu na wajabtar da shi dole ma ake Allah ya tsara haka limalahu min mazahira bariza saboda abin da yake da shi na alama a bayyane fi hadal kau na biyu al'imanu bihi ta'ala wa bi qadrihi wa bi qudratihi imani da Allah tabaraka wa ta'ala da imani da ikonsa يستلزم الإيمان بقضائه وأننا ترسى صد إيمان دين كواسا وقدره دئي كنسا وحكمته دئي كنسا وبشيئته نأكو إذا كان المهندس المعماري يرسم على ورقة صغيرة رسما لقصر من القصور ويحدد له زمن إنجازه ثم يعمل على بنائه فلا تنتهي المدة التي حددها حتى يخرج القصر من الورقة إلى حيز الوجود وطبق ما رسم على الورقة بحيث لا ينقص شيء وإن قل ولا يزيد فكيف ينكر على الله أن يكون قد كتب مقادير العالم إلى قيام الساعة إذا كان المهندس المعياري إذا إنجنيير تعرف علي يرسم على ورقة يكن صغيرة rasama ya kafare yakan zana yakan yi duroyin a kan takarda kankanwa ba ta wuce sai dauke ta da hannu ba rasman zane da kafarin da wani katafarin gida ko kamfani ma muna kufuri daga gidaje wa yuhaddidu zama na injazihi a takardan zai kayyade masa kwanukan yin gida in dai akwai siminti akwai rodi akwai katako lafiya na akwai ma'aikata ba a samu tsinkewan wani kayan aiki ba to ya ba da wata kaza zai gama gidan kun bai amalu ala bina'i bayan ya gana kamar yana son adadi kaza kamiya kaza na kuɗi kun bai ya amalu ala bina'i daga nan ya tashi yi aiki kan gina shi fala tantahil mutta lokacin da yanka din nan bai karewa allati haddada wanda yanka ta hatta ya kharij al qasi sai da gida ya fito min al waraqati ya baro takadda ila ahli zil wujud zuwa duniyar bayyane wa tibqa ma sama kuma daidai da yadda ya zana ala al waraqati akan takadda bi haythu la yanqusu shay ta inda wani abu bai raguwa wa in kalla ko da kankani kwana za ka ga kwana nan tsallake kwana da an ce a nan wurin a rusa kwana kaza ne yake nema wuri wala yazidu bai karuwa fa kaifa yunkaru to tunda dan adam zai iya zana gida katafare ko hawa nawa ya fitar da shi a daidai lokaci a daidai tsari a irin komai yadda aka tsara a takarda fa kaifa yunkaru ta wace hanyar za a musanta wa Allah ta'ala an ya kuna kada kataba maqadir al'alam ake ya tsara tsarin wannan duniyar gaba daya fitar da abun kawai ake yi ila kiyamis sa'a har zuwa tashi alkiyama ثم لكمال قدرته sannan don kammalallen ikonsa wa ilmihi da saninsa ya kuruju zalikal muqaddar wannan abin da aka kiyastan zai fita طبق ما قدره دي دي دي دي أرش في كميته عينهم يوانسا وكيفيته ده صفانسا وزمانه ده لوكتنسا ومكانه ده ورث ومع العلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير كما تعالى ده كتن سني الله تعالى نادى إيكو أكن دكتن كومي نعم غير وكانا alhamdulillah rabbil alamin Assalamu alaikum warahmatullahi da ke son yin zuhudu. Shin yin zuhudun nan ya kunshi hadda iyalai na wajen biya musu bukata. sai ya kunfa har da iyalai tunda ba za ka shiga aljanna kai kadai ba ba tare da iyalanka ba wanda ya zo da abin arziki ne kaga za ka da iyalanka gaba daya in ku zo nan abin arziki ne wato shi ne kaga za ka yi kai kadai saboda da za ka lura da shi manzon Allah da ya tafi zudun sa ai da iyalansa har ƴaƴan yi tare da su ko ka manta ka je ka karanta tarihin Fatima inda ya kasance ga bayi sarƙa aka saya mata na zinariya mijinta ya sayo mata don da dinga sa masa ya gani zan Allah da ya gani ya dinga zarginta don bai za ta sa irin wannan sarka? ya yi fada kai a ƙarshe ma baran baran suka baro wanda kafin haka ka san matsayin fatima a wajen manzon Allah har kan ya hau yake jama'a fatima iyaka ce kuma duk abin da ya bata mata rai na bata min rai duk abin da ya faranta mata rai na faranta min rai daga wannan magana ce wacce take dole a lura kenan karan mutum ma ya kuskure ya fara sani zai bata mata don da man ka bata a ma ka san kai ne manzo Allah ka bata wa amma da ya ganta da sarƙa ta dinariya kakka ga yadda suka kwashe sai fushi gida ba abin da zai auku daga nan ita da ike mai tunani ce sai ta ɗauke sarkan ta haya ta sayo baiwa da sarkan tana zuwa gida ta yanta baiwar sai labari ya kawo manzon Allah yi ta murna ina ya gode wa Allah da ya kubutar da yarsa daga wuta ana cikin haka fatima hatta wannan ɗan daka mai wanki mai gyara kaza fatima ba ta da shi yar shugaban halitta wanda ita ce shugabar mata a aljanna ba a duniya ba saboda haka nan ba ta da mai mata wanki ba ta da mai mata shara ita take wanki da kanta ita take nika da kanta ita take daka da kanta tare da akwai matan sahabbai waɗanda ba sa nika ba sa daka ba sa wanki amma ita take nika da kanta ita take wanki da kanta ita take komai da kanta saboda babanta shi ma haka yana shara da kansa yana noma da kansa yana abin nan ta ba koya da kansa yana shara daki da kansa yakan fatin rigarsa da kansa yakan ɗinke takalminsa in ya tsinke da kansa yake jonawa saboda kanan yarsa ma yana so ta tafi a haka bayan nan har lokacin da aka samu bayi da yawa aka ji labarin an kawo bayi da yawa aliyu da ita da mijinta suka zauna suka tattauna shi yake ba ta shawara ki je ki sami manzon Allah saboda haka nan cikin bayan nan da aka ba ki koda guda ɗaya ta rage miki aiki aiki miki yawa ta ce ai kuwa ni da ta je ta ga yadda ya tare ta da murna da menene kunya ya kama ta bata roƙi komai ba ta dawo ta gaskiya na kasa magana sai ke mu koma gobe suka koma kuwa suka yi sa'a annabi shi nan ta take fiskarsa ta juya ta kaɗa ta burkuce idonsa ya ja fiskarsa ta ja jabu kuna son ɗauki bawa ba baku su kuma talakan da ke zama masu fa wallahi ban ɗaukan bawa in ba ku in ƙare talakawa masallaci zan sai da bayan na in sai abincin ci gaba da ciyar da talakawa bayan Allah al'umma manzon Allah wanda suka zo kafin ku samu abin da za su dinga ka ku kenan ka tashi zojo illa nan muskilan da take samun mu tambaya ce mai rai da a ce za a lura da ita saboda haka nan ranta da take aini abin nan ana bukatan bayan ka kama zubi kada ka kama shi da ka ka kama shi ilmanci sai kai kokarin neman matan ka ku yi magana da su baki da baki na san akan yi ku yi magana baki da baki su koma su juye daga baya wannan kuma Allahu kafi ka saboda duk dole a yi ma harri tana iya ku yi magana da ita ga yadda za mu rayuwa muna muna akan yi a ma da yadda za mu rayuwar mu in tafiya ta yi tafiya sai ta dinga tafiya kila ta dinga yada ta kayi kaza a wuri kaza ka yin kaza ka kaza ka yin kaza wannan kuma da ba Allah ce inda kai da kunna abi saboda kana wannan kenan saboda kana amma dai rubutu za a yi na gaskiya za ka zuhudun ka gano zuhudun gaskiya ne kuma zuhudun gaskiya ka dawo to gaba ɗaya za ka kwashi da iyalanka da ne ya zara fita yana bukata dole ne shin biyan bukata dole ne biyan bukata ba dole ne wani kusan da na ga tambaya kamar tana da rai kuma ta tawaye gari mataffa ce wata ce zama ya kare kuma ya kare da wannan ne me ya kawo maganar ba sau da ba a wajen ana maganar zuwa saboda haka nan dole ne irin inda za a bi ka'idar nan a dama gila idan su tun da ma makarantun dokta da ma da alaka ma da karatun da aka yi ka kari da tamarin maudu ka san dama mutane sun saba kana maganar kana ainihin ya za a yi jihadi shi ko yana maganar cewar in ya tashi kuskuren baki sau daya ke ko sun biyu ko haka ba la'alla wani abu ne ke kora shi a rage Ko ne yake magana a kan kallon ayat assalamu alaikum malam game da wannan ayar ma sha Allah la quwwata illa billah wa shine tambaye da irin ya samu yayi walima idan yayi sabon gida ko fadin ko kuma karatun wannan din ya isa wannan karatun sa ya isa ba da bukatar walima ka yi aiki da walima maimakon ka yanka rago ko ka yanka fa me zai sa ba ka ba da kuɗi inda za su yi fa'ida yan uwa sunnar cin abinci ya kamata da ta isa haka da sunnar aure da sunnar walima al'adar malam bawo kenan shi dai tare a ci abinci shi dai ya ci abinci duk inda aka maka aikin kirki za a yi aikin da zai fa'idance ka fa'idance al'umma ka fa'idance talakawa ba mu da sunanin shi har za ka wannan waliman ka tattara kuɗin ragon da kuɗin zoɓin da kuɗin kazaɗin da kuɗin kazaɗin ka je ka duba yaran da suka kasa biyan kuɗin makaranta ka tabbatar da suna gane ka biya musu kuɗin makaranta ko ka je ka samu ainihin makarantar da ta tafi durƙushewa kai kokari ka bada kuɗin wurin ya fi alheri ba muna maganar cirki ne na ce magana masallaci ka dauka ko ya ka zo ka kawo nan masallaci nan masallacin daban eh nan ma da rashi tsarin daban banda nan ko ina zama ke rayu saboda haka nan magana sunna cin abinci da Allah ku kirge ta haka a koma ba mu kai sunna cin abinci ba ne tunda ba mu da mahalli da mahalla lana min al-julusi haka muke zauna iska ko da hayu misalin ka kaddara ba baka ji ana maganan cewar baka yi ta baka yi ta majran magana da ta za hana mutane sallah ibada aka ce za sai hana ibada kan titi ko ne yanzu baka gane komai ba ai akan je a yi gasa a san wanda zai kari sau ya san wanda za shiga na kai nan ba kai tunanin ko to maimakon walima ka fito ne yanzu misalin ga kada na cire ina ne inda ake sallah akan titi din ya za a daina sallah akan titi mu samu inda za mu yi sallah alhamdulillah nan ba zan titi muke sallah ba sai dai an nufi za a yi haka amma dai akwai wurin da ake sallah kan titi mu'azzam kila ka tabba biyu bisa uku masallaci suna kan titi sai yasa aka ce to za a yi doka zan hana bauta a kan titi shi ke ne zan zan gudun gudun ba ita ba wani mu kyauta ba duk wani yi zata zai kata dan wani wuri ne ya yi banti aka rasa da shi wasu kishin wurin suka ce to shi ke na ba mu shi ne ya ne ba yi masallaci ma daga nan zai a fara da kici kuma akan masallaci akan bantin wannan ce malam shin gaskiya ne cewa addu'a yana canza kaddara yana rage ta yana kaffafa ta wannan tambaya ne wannan tana ga cikin maudu'in salamu alaikum malam ya magana ana wannan da magana tana hana mutum kini iya tsayawa iyalin shi dinari kenan eh ana iya ko da kharijin da annal mawdu'u din amma dai shi yasa malamai suka yi sabani saboda wannan hadisin yasa wasu suke ganin gaskiya ta mata bai kamata su dinari ba wasu kuma suna gani eh wannan tambaya ainihin zinari an halatta su don haka dai abin ya samu alamar tambaya gaskiya wannan ka samu adabu zufafi na albani ya dogon magana a kai alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين yana da kyau dukkan misali a ce ko da tambayoyi su dinga kasancewa masu rai inda muka nufa ya abin da ke dukan da ke dukan mai ran mana jin dukan kada ya kasance mu kasance matattu muna tana to zuhudu ka kare a zuhudu a rashin jima'i ko yin jima'i wani bai daga cikin layin zuhudu da an fara in karatu ne wani hadisi inda nazara la ya rabbu la ya rabbu oh. haka alwashi bai mai da kaddara bai hana kaddara ka ce in kana da ciwon kafa in ka warke za ka ba da kaza bai sa ka warke ko ka ce ina jarrabawa in na ci jarrabawa zan ba wa Allah kaza bai sa ka ci jarrabawa yana alwashi na fitar da dukiyar mu ruwa ne kawai la ilaha illallah to Allah لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا او مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عسيرا الا يسرته ولا مبتلا الا عافيته ولا غائبا الا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين saboda ka ga ashe ملا yanzu muna cikin wani لكن kuskure da aka waye gari mu a ƙasar a yadda muka ɗauka akwai mutuwar talakawa akwai mutuwar 'yan mafiya mutuwar talakawa ita ce yake za ka mutu a je a binne ka mutuwar 'yan mafiya shine mulki ya kubuta daga hannunka ko dukiya ta kare to wannan ta fi komai ya fi komai zafi in mutum zai fito daga gida ya je wani guri ya dawo yana jin za a kawo masa cikas a mulki in za a dinga kashe mutum dubu don a razana mulkin sai ci gaba to zai yi wannan kowa ya san haka ko mutum mai ne a kashe da mulkin ya tabbata a matsafi ba wanda ba za a yi ba da mulkin ya tabbata haka dukiyar ma ba irin tsabin da ba za a yi ba don ya tabbata don doke ta tabbata ko ba ma wanda wanda yake da wato dukiya irin wata hanshaƙiya ta kuɗi da abubuwa ba kai wani ma harkar noma ke koyi sai ya yi tsabin uwar gona tukunna sannan abin ya tabbata ya ci gaba da fantama irin yadda ransa yake so to saboda haka irin wayannan abubuwan su ne mutane suke kin su shi suke tsoro rabuwa da waɗannan ita ce a gaban su fiye da komai to duk wanda su ta zo yana son wannan abin fiye da Allah da manzansa to ya yi kwakati mata su'i amma a tsugura karama ba wace zai da goma wata ba domin yana da imani ga Allah sai dai a lokacin baya son Allah ya fi son wani abu fiye da shi ko yana kin gamuwa da Allah da haka sai samu kansa cikin wannan bala'i to amma idan mutuwa ce ta zo ya zama ne yana ƙaunar rahamar Allah kuma yana jin tsoron ya aikata miyagun ayyuka ne zai tarar annabi alaihi salam ya ce a ranar da ya tar da wani saurayi zai mutu annabi ya ce da shi ba samari ne kake ji sai ta rasu biyu nake ji ya ce dame dame sai ce wallahi ina ƙaunar rahamar Allah dan na san rahimi ne amma kuma ina jin tsoron miyagun ayyukan da na gabatar sai annabi alaihi salam ce waɗannan abubuwa guda biyu ba za su haɗu gurin mutum da lokacin mutuwa face sai Allah ya tabbatar masa da wancan kyakkyawan zakan kuma abin da yake tsoron sai Allah ya bashi aminci akan ta ba zai same shi ba to da yin irin wannan ce ta faru mutum yana jin tsoron ayyukan da yi kuma yana kaunar rahama ta ubangiji tun da ya yi musulmi wani alama ce ta zaɓi da Allah madaukin sarki ya sai shi da rahama bai yi shi cikin gungun kafirai da sauransu ba saboda haka in Allah ya mutum mutum da wannan shi kenan shi ma sai ya samu yayi wato husnul khatima kyakkyawar cikawa muna da Allah madaukakin sarki ya samu da cikin wanda za su samu wannan to wannan shine abin da yake jawowa a sami mutum ya zama da cikin ashabul yamin ko muqarrabuna wancan kuma shi yake jawowa mutum ya zama daga cikin al-mukazzibuna daluna za shi da cikin wannan tashin hankali to sai wani abu dangane da mutuwa shine dahiya musifa wacce take cikinta ita mutuwa dahiya ta ta abu ne guda uku bala'inta abu uku ne bala'i na farko shi ne ganin surar mala'ikan ɗaukar rai in ya fito mutum marara to wannan shi ne ifi komai tashin hankali an ce da mutum zai taɓa mafarkin mala'ikan ɗaukar rai kamar a yadda yake zuwa ɗaukar ran da mutum zai taɓa yin wannan mafarkin ya gan shi to in ya farka ba zai iya komai ba sai har ya mutu rayuwarsa ta gama gurɓata ga baki ɗaya rayuwa da za ta yi ba saboda duk mutumin da ya hangi goshin mala'ikan ɗaukar rai to ƙarshen bala'i ke wanda ɗan adam ya taɓa gani gaba ɗaya a rayuwarsa ba wanda zai taɓa ganin tashin hankali kamar na mutumin da ya ga mala'ikan ɗaukar rai da idonsa to shi ganinsa idan aka yi abin da yake faruwa idan mutum ya zama mutumin kirki ba ne hasara ce kake samun ta shine nadama farkon abin da mutum zai fara tunani farkon abin da zai zo masa to ai kuma ubangiji ne ba don haka ka kare duniya ba kuma lokacin zai ce yake fatan a ba shi dama iri gungunta in wani abu daga cikin wanda aka kawo shi shi kuma laifin ɗaukar rai ba zai taɓa saurarawa ba wani kuma laifin ɗaukar rai yakan zo masa a wata siga in ya zama mai fantamawa ya miƙe kafa yana jin ya isa sai zo masa da wata siga ta daban kamar mutum a ce akwai wani bawan Allah ya ta mai mulki ne mulki ita tabbata ya karbi ita da dukiya Ita dukiya ta karbi kawai sai ce to wannan karan ina so zan huta zan shakata in shiga gidan shakatawa sai na shekara guda ban fito ba aka ware matsara aka ji aka tsara gurin yin abinci aka tsara mara ya'yan mata aka tsara wannan duka sai ya shekara guda a cikin gidan fantane ne daga an je an gama wannan bishasha sai a koma wannan sai ya shekara guda sannan za a fito sai da aka riga aka gama shiga aka sa sojoji aka tsare sai ga wani mutum ya zo kamar almajiri riga jajajir yana zai sai ce ai soki a buɗa masa zai shiga sai matsara suka ce baka isa ba kuɗa da ƙarfi sai ku duka ƙyaure gam gam gam in na cikin kalan kwata ba taɓa jin dukan aure ƙarfi kamar sa ba ƙarfi ya tashi da sauri ya aka kai na matsala ka ce ya zo ya yi matsa kuma duk ya bubbuge mutane gashi yana buga sai ce ai dole in shiga ba sai ya shiga ba sai ki ce me ya kawo ka sai ce ranka na zo karba sai ki ce rai na ta zo karba ce ga dukiya ga kala kala sai inda ita ke nema kana tana ta ɗiba amma yau abin da ake so kenan ya sarki zai sai ya ce wani ya dukiya kin cuce ban tsaya na ba Allah ba na miƙe kafa zan yi hauka ga gashi ko ba za a bani dama in gyara ba a hadisin annabi alaihi salatu sai Allah ya ba dukiyar dama ta mai da martani ta ce ka cuci kanka kai ne ai na'ura ce a hannunka duk yadda ka sarrafa na haka zan yi kai ka fi aiki da ni kamar yadda ya kamata ka yi ba ni ne na hal ba ni ke na hana ka ba da aka mala'ika ko in ya dauran ba tare da wani bata lokaci ba ya zama gawa ya rabu da waɗannan abubuwan ga baki daya ya zama tarihi kuma to da aka musiba ta farko shine ganin sura mala'ikar daukar rai mutum ya tuna bai komai kuma ya gashi da surarsa to idan mumini ne ko Allah yakan taimake shi ba zai zo masa da sura za ta bashi tsoro ba zai zo masa da kyakkyawar sura wacce bai samu razana ba in ya zama daga cikin ashabul yamini ko kuma almuqarrabuna amma yana daga cikin almuqarrabuna lona? to in cewa ma zai yi nan take ya riga ya karaya a cikin zuciyarsa sannan sai musifa ta biyu shine sakaratul maut ɗakin mutuwar da wahalar yadda ake fitar da ran to ita sakaratul mauti kamar yadda Allah ke cewa ja'ar sakaratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahir wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid idan sakaratul mauti zo ɗakinta da makakinta zai zo ne bil haqqi da gaskiya menene haƙo ɗin da Allah yake nufi shine abin da aka rubuta shaqiyul aw tun a cikin mahaifa to da shi mala'ikan zai mala'ikan zai zo mutuwa ta zo kuma tare da wannan to idan ta zo za a faro tun daga ɗan yatsa na ƙafa an ce ita wahala ta gaba in ta tafi ko aka datse ta ko ta karye ruhin da yake jiki ne yake jin zafi shi za a ga mutum ana yi masa gyaran targaɗe wani yana ta ƙololo yana ihu sai an dandanne shi saboda zafi to amma ita mutuwa in ta zo ba wata gaba za ta yi ran baki ɗaya take so ta janye daga cikin jiki to za ta faru an ce ya fi a saka waya irin mai kayan nan a saka ta a jiki a dinga kartawa bala'inta ya fi nasarar takobi saba'in a lokaci ɗaya in ta zo sai an saka ta jikin gashi sai ta kama gashin ta nukurkushe shi wanda annabi alaihi ya ce mutuwa bala'inta in ya sauka jikin gashi ɗaya da Allah zai ɗauke ta ya ɗora wa dukkan halittar ke duniya gaba ɗaya wallahi sai ta mutu gashi ɗaya tak abin da aka ɗora mata in aka cire aka ɗora duk wanda yake raye sannan ba zai rayu ba to sannan ta kama fata sannan ta kama tsoka sannan ta kama jini ta kama ƙashi ta kama ɓargo ta kama jijiya da raka mutum gashi ihu ba zai iya ba saboda bala'in ya fi ƙarfin ya ihu za ta bi ƙurƙushe shi sannan mala'ikan ya faro jawo babban ɗan yatsa za a fara fudduran da yake jikinsa ko da tsiya ko da arziki ana ƙara jansa wanda suke tare da shi kuma suna ganin alamu yana tunowa sai ya wuce tafin kafa sai zo idan kafa duk wanda ya taba kafa sai ta zama sanyi kalau ta zama fari tas yana ƙara jawowa mutum yana jin abin da yake ji yana tahowa yana tahowa yana tahowa lokacin da sauran hankali da komai to sai ya riga ya zo karantar ma idan ran ya riga ya zo karantar ma kuma a nan ne fa kuma sai guri ya toshe sai mutum majina ta dame shi sai kishirwa ta abka masa sai iblis ya zo da siffar iyaye da kakanni da dangi wanda duk suka mutu shi wane kamar musulunci ka koma kirista domin ni ne wanan ka da na mutu na ga musulunci ba addini ba ne na ga addinin kirista shine daidai ka duka koma in mutum bai sa'a ba sai rikita shi sai mummuna cikawa ko ya ce da shi ga ruwa wannan bala'in kishirwa da kake ji da za a baka kogin duniya gaba ɗaya ba za ka daina jin ta ba ma ni na wani ɗan jallan nan na baka za ka daina ji amma ba zan baka ba sai kai min alkawari me yi alkawarin yace ka ce ka yarda da ni ka bi ni ka bar annabin da kake bi to in mutum ya yarda da wannan shikenan bala'i ya kansa ba zai ba yana cewa ka yarda da uzu billahi min zalika sai ya noke sai ce ni ma ban yarda da wannan abun da ka yarda da shi ba turai ya zo to daga ya ƙara so ya ogoro to mutum ya fadi daina kallon duniya duk wanda ke gurin ya san baya ganin na gurin kuma to a nan gurin ubangijin sai ya kalubalanci kowaye da yake da aikin likita kowace irin kwarewa kowace na'ura ake da ita sai ya ce man raq kalla iza balagatit taraqiya wa qila man raq sai ce waye zai magani a kashi. babu ba wanda ya isa sai dai a mutum sannan kuma sai ubangiji yake cewa falawla iza balagatil hulquma wa antum hina idan tanzuruna wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubshiruna in zai riga ya zo nan makogoro to zai ubangiji a lokacin ko kawai sai dai ido kowa ya san ba abin da zai iya Allah ya ce ni ne na fi kusa da shi gani ne kawai ba kuɗi sai ce falawla in kuntum gaira madini ha in kuntum sadiqin wanda ake ce masa akwai mutuwa akwai da yana ta kai manta to ce bari sai wani nasu zai mutu ko uwarsa ko ubansa yana tsaye in ran izo nan in yana jin ba za a iya hukunta shi ba to ya dawo da ran ubansa ya komo jikinsa ya ci gaba da rayuwa Allah ce in ko ya kasa to ya shafa kansa ruwa wannan ranar za ta same shi kuma sai an hukunta shi to wani ce in rai nan to ba wanda yake kusa da mutum fiye da Allah kowa kallo ne nasa ba wanda ya isa ko ya sa ko ya hana in duk duniya ga ta mutum da shi dai su sa ido kurun anan to a wannan lokacin da mutum ya kai ga wannan to sai kuma a rufe masa kofar tuba duk abin da yake in bai tuba sai wannan lokacin to Allah ya rufe kenan kisa annabi alaihi salam yake cewa inna Allah ya qabalu tawbatal abdi lam yugargir Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai kai gargara ba inda dai ya riga zama makogora ba laifin da kai in ka tuba Allah sai ya karba amma in ya zo nan ko ka tuba Allah ba zai karba ba a qur'ani kuma haka Allah ya ce laysat at-tawbatu 'ala Allah للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت ana. tuba Allah ba zai karɓe shi ba na mutanen da sai mutuwa ta riga ta zo har ya zo karan karma wannan mutum